abokin naka shi zai ce nan akwai kofar haske ku ɗauko ganye a toshe malamin unguwar ku zai a zuba kaza sai ce a'a a baka ta a hada da da ruwa in an gama an make sai a rufe a rufe a rufe a tun an tafi an ce marar buga kace shi wani. da haka wannan gargaɗi ne in mutum ya ci kunna, ya ci gangar jiki ta tsira a bara ma da na zo na yi maganar nan kuma na ce gashe yana zaune in ba haka ba a faɗa mana kuma me yasa ake ba su wahala kullum su ilmantar su bi gida su bi daji su bi can su bi can su faɗi annabi su faɗi annabi su faɗi annabi akan takalmin manzon Allah ya faɗa an kyare shi mun faɗa an kyare mu har abada kuma ba za a bari ba dan haka ni ina faɗa mana ne mu bi gaskiya haika kuma duk mai jaza wa shehu wannan abin ba shehu yake jaza ba kansa ne dan ta tabbas shehu ya faɗa ya farfanta duk mai wannan abin kuma ba muridin shehu ibrahim ba ne cikakken muridin shehu ibrahim cikakken muridin shehu ibrahim mace cubin manzon allah ne kuma ga suna duk wanda ya annabi za ka ji a bakinsa wanda yake wannan iskancin ko wallahi in ka zo ka ajiye mar kawa'idi da iya ba kuma ya je wajen shan ya ɗauka da zai ba sai girman kayi tsiya sai ya koma giya ba shi ba shehi a gidan uban wa ya zama shehi kawai mu zazzage yadda ya faɗa ɗin nan mu karatu kawai mu karatu sai kuma ata kuma rasulu ta kuzu wa ma na haku an fanta ku ma ala rasulu illa fara